Bara Bauchi kuma tsohon sakataren shirye-shiryen jami'ar PDP na ƙasa Alhaji umaru Dahiru a hira da manema labarai a Bauchi ya ce ba haka lamurin suke ba sannan ya ci gaba da cewa. Ba haka lamurin yake ba saboda gwamnatin nan ta zo ta samu aikin zaman lafiya ta fara yausa kuma ga aikin tattalin arziki ga aikin gyara rayuwar jama'a musamman na yadda za a zauna ƙasa babu cin hanci babu rashawa wanda shine abin da yake cicciɓe tushen ƙasa ya zubar da ita ta lalace dubu mu yi wasan mu zama fanko Allah ne ya kawo dalili wanda ya sa yanzu muka samu gyara kuma muna fata wannan gyara Allah ya tabbatar da shi to me abin yi domin sauƙaƙawa talakawa da suke ta kukan kuncin rayuwa ana gwamnatin farar hula ne mai jam'iyyu da yawa wanda yake kuma akwai national assembly akwai akwai executive akwai judiciary idan judiciary da eh, national assembly ba su ba da haɗin kai da ya dace ba to executive ba ta samu dama ta aiwatar da abin da take so ta aiwatar ba yanzu muna mu zuba ido mu gani ba a taɓa budget mai girman da yake ya kai na bana ba amma yanzu ba dama aiwatar da shi saboda akwai kikika tsakanin national assembly da kuma eh, executive to muna fata su suka daidaita wannan ganin cewa Allah ya so za a samu sauki kan abin da muke ci shi ma sa albarkacin bakin tsohon dan majalisar dokokin jihar Bauchi kuma dan jami'ar PDP Abdulmumin Hassan Ningi ya ce suna taya shugaba Buhari addu'a don samun nasarar kudurin da ya sa gaba ba abin da zamu ce wa Buhari na farko zamu masa addu'a a kudurin da ya sa gaba Allah ya bashi ikon cikawa na biyu shine dole mai girma shugaban kasa sai ya ji ya ji ya gani ya ki gani domin barayi a kasan nan ina jin duk duniya a yanzu babu barayin da suka kai barayin najeriya karfi su suke da lauyoyi su suke da kudi su suke da bangaren man fetur su suke da dukkan sashi na tattalin arziki to matukar doka ba ta abunan aiki a kansu ba wallahi buhari ba inda zai je don haka kada mai girma shugaban kasa propaganda ta sa ya ja baya akan yaƙi da cin hanci da rashawa da yake yi mun gani kan cewar kasashen da suka ci gaba yaƙi da cin hanci da rasha wannan shine farkon aikin da zai kawo na kasar ci gaba da kuma karuwar arziki matukar wayannan mutane suna raye kuma suna nan da arzikinsu da damarsu kamar yadda yanzu aka zuba musu ido suke yi wallahi sai dai buhari ya zama abin sa ya dawo babu wani abin da za a cimma wadda kuma ba haka muke fata ba mm. don haka muna kira ga shi mai girma shugaban kasa da ya rufe ido hukunci da ya kamata a yi wayannan mutane in za a kashe su ne kasar nan ta zauna lafiya wallahi mu muna goyon baya da duk wanda aka same shi da cin amanar kasa wallahi ya bar duniya domin sauran miliyoyin 'yan Najeriya 170 su rayu. Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.